hanya ta biyu da yake so ya aikin jalba karimushu wanda yake bayyana yake ba da kuɗaɗe su ma masu yawa to ana samun ana fita tun da sassafe bayan an fito sallar asaba ta mutum zai tafi je bakin ruwa zai je ya zana sai samu guri haka sai ya zana ya jalba karimushin har za su da katin to ana yin musallin sai shi idan mutum ya musallacinsa to a tsakiya zai sa adadin abin da yake so na kuɗi in kuma mu'amala ce ko ta bukata yake bukata zai sa sunan bukatar ko sunan abu to idan mutum ya sa wannan sai zai samu shi wannan turare mai mun da yan misalan sai ya dan hada su sai ya dan yayyafa a tsakiyar bukatar nan nashi to kenan zai dan samu dan kara sai ya haƙa rumfa sai ya rumfa idan ya rumfa a gaban rumfar zai dan kwakulaye kamar irin rijiyar yaran nan da ake faɗa wasu kuma suna kiranta da rijiyar fulani a gaba irin wacce ruwa zai zo ya zama ruwan dai yana kallon shi wannan tsakiyar gab da gaban bukatar to idan mutum ya yi wannan shi kenan sai ya koma can gefe tudu sai ya zo ya zauna inuwa sai ya fara lazumin bayan ya isa ya faɗi ya lala sai ya fara lazumin ya jarba kadamushin har za su daga tun da ya jarba kadamushin haza sadaqatan dajjajatun ya zalbaka da mushin haza sadaqatan dajjajatun to idan mutum yayi wannan lazumin ana yin shi kafa ɗaya sau uku ne ake to daga nan mutum yana gama wannan shikenan sai ya zauna ya huta inda wasu al'amura da zai yi to sai ya yi to in mutum haka in mutum ya sallah a zahar ma zai zai karanta ya zirba da mushe shi ma kafa uku shi ma a kai har tsawon sau uku zai maimaita sau uku haka in ta yi zai yi wannan to yana gama a gurin sai ya in ya dan da lokaci kanan sai ya zo ya yi sallar isha shi ma sai ya kara karanta daga nan in maganar ma bukata ne Allah yadda dawo wa gida sai an faɗa maka wannan bukatar ta biya kowace irin bukata ce ta duniya insha Allah kafin ka dawo gida an maka maradi an maka bishara akan wannan bukatar ta ko dai wani ya ci kuɗin wani bashi ko wani yake neman wani matsayi ko wata take so ta mallaki wani miji ko kuma wani kuɗi ake so a karɓa a hannun bakilin marwaci ko kuma dai duk wani abu da ake nema na bukatar rayuwa in kuma ko kuma kai ne kake neman jama'a to ana gama wannan sannan wannan karan da mutum ya haɗa wannan rumfar sai ya ɗebo shi ya dawo da su gida idan ya zo sai ya daka wannan yayin da ya yi wannan abu in ya daka mai laushin ya samu zuma mai kyau da safe kafin ya ci abinci sai ya dinga ɗan shan zuman cokali ɗaya ko kuma ya dinga zuba a barfi yana sha to wallahi ana samun manya-manyan kuɗaɗe da manya-manyan alhairai sannan hayakin sai mutum ya zo ya samu kifin bakar akuya sai ya ɗan yayyafa wannan turaren a ciki sai ya dinga turare. to fa duk lokacin da ka cirara gaskiya yana jawo manya-manyan mata sai ka gaji da yanayin jama'a dan zaka ga mutane gabar da yamma kudu da arewa masu zuwa ka ka aka kuma abubuwa za su canja sosai sannan duk wani mutum da ya maka sihiri wallahi zai dinga sake shi a bakin ruwa sannan in mutum ya tsananta da kiyayya da jefa-jefa a kanka wallahi zai faɗa fasarin kwanci da ka ga ka haɗa rijiyar nan ba ruwa a ciki ruwa ya zo daga min inda layi wallahi haka mutum zai dinga fasarin kwanci da girman shi ko kuma Allah ya jarabce shi da yayyan fasari wannan sirri shi ma sirri ne mai kyau kuma jarrabi haka kuma in kuɗi ne kake so ko dai in ka dawo a hanya ka tsinci jaka ko kuma dai satin baya fita duk abin da ka rubuta su kira ta manna insha Allah sai a daske shi eh, mai magana dan karamin almajirin ko ma da aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji da dan rohani mun karin bayani ana kira 0823